إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين sai dai matarsa ita kan tabbas mun hukunta tana cikin waɗanda halkarwar za ta shafe su